Matar makaho littafi na talatin da shida. Dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah mahaliccin kowa da kuma Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da mana suka bisha ta farke ma daidai siya daga yanzu har zuwa tashi alƙiyama littafin matar makawa littafi na 36 a littafin da ya gabata littafi na 32 mun dakata ne daidai inda kamar yadda aka saka rana yau ce za a duro Najeriya mai martaba ne da mama sai Muhammad da Zulkifilo da Adda mai Sara da yake masu muwaddan ma na jarabawa an bar sa da lawiza a gida karfe biyu na rana jirgin su ya daga zuwa kasar mu ta gado Najeriya babbar kasa a littafin da ya gabata a hurin ne muka dakata yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba za mu daura kawai kai tsaye inda muka tsaya sun sauka lafiya suna fita jirgi da yake sarki ya san da zuwan su yasa ma suka samu tarba na musamman darir gidan sarki suka nufa duk da Muhammad din ya so ya fara zarcewa sintari sai dai fa babu dama bayan sun yi wanka sun ci abinci kasa hakuri ya ce da zai je sintali ramadan ne ya raka shi a mota tare da direba tunda suka shiga sintali yake bin ko ina da kallo yana tuna abubuwa da suka shuɗe a baya har ma kofar gidan adara aka yi fakin ɗin motar jikinsa har rawa yake yana allah allah ya fito waje saura kaɗan ya buge kafarsa tsaban sauri ya buɗe motar ya fita gashi dama yamma ne ana shirye-shiryen kiran sallar magariba abun mamaki yana fita babu wanda ma ya ci ya zaci shine har ya ratsa mutane sai bin sa da ake da kallo kawai ganin babbar mota da ya sauka a cikin shiga gidan adara ya kamar ma yanda ma ya tsammana hakan ce ko ta faru wato jama'ar gidan na tsakiyar gida duk juyawa suka yi suna kallon sa har karasowa tsakiyar gidan yayi gaida shi gaida su yayi da sauri ga baki su suka amsa haɗe da shiga damuwa in dai ba gezo ba ne al'amin ne duk gatan da ya samu ba zai hana su masa kasa gane shi ba da sauri iro ya miƙe buru uba wa nake ganin nan kamar ma muhammad ina ka shiga bai samu daman ba su amsa ba kofar su kawai da ya nufa cikin sauri ya bude kofar sashin da mamaki yake bin kofar ganin duk datti alama da an dade ma ba a share ba da sauri ya karaso kofar yana bin ko ina da kallo da sauri ya shiga kicin insu ga mamakinsa sa kome zaune yake yi kura da sauri ya fito a kofar daidai lokacin ramadan din ya shigo gidan da sauri muhammad din ke tambayarsa yan gidan da har yanzu ma suke tsaye suna maida shi madubi tambayar su yayi ya ga kofar sumayya a kulle inna asabe ce take sanar da shi ai ba ga sumayya ba kama kai kawai yayi yana salati da sauri ya fita a gidan da kafa ya taka har gidan goggo yayin da su iro ke mara masa baya duk inda suka wuce sai su ce mutane ga makaho fa ya dawo ga makaho ya dawo har gidan goggo ba tare ma da wani neman izini ba kawai ya shiga gidan Goggo da ke zaune a gindin bishiya ga baki ɗaya ta rame ta zama abin tausayi zaune take ta yi tagumi jin sallamar muhammad ya sa ta miƙe da sauri wa nake ganin nan kamar muhammad Allahu Akbar Allah mun gode maka sai kuma ta fashe da kuka tana rungumar al'amin sai da ta yi kukanta mai isarta kafin nan suka gaisa yana yaushe ma rabo haɗe da ƙara kama Muhammad ɗin tana ƙara ma Muhammad ɗin ƙarin bayani akan batan sun sumayya ɗin wanda shagari ya sanar da su guduwa ma suka yi ba wai sace su aka yi ba sosai muhammad din ya ji wani irin ciwo na abin da dangin su mai suka yi bayan ma rabuwar su ta yaya za su ce ma ya rabu da matarsa akan wani dalili anan yake sanar da goggo abubuwa da suka faru sannan ya ce mata yana son zuwa gidan su sumayya don ganawa da iyayenta ko allah ya sa ma sun san inda sumayyan za ta za ta iya zuwa a halin da ake ciki ba ƙaramin mamaki gogo ta sha ba jin wai Yusuf sarki ne yanzu Allah sarki duniya miƙewa gogo ta yi ta hau ɗauki hijabin ta suka fita gidan da al'amin ɗin yake aikon suna fitowa kofar gida me za su gani mutane ne makila a kofar gida sun zo kallon al'amin dan ma lokaci ɗaya labari ya same su makaho ya dawo ya yi kuɗi gogo ma a take ta ƙara musu da wani aikin ai yanzu ɗan sarki ne ma babansa ma yana mulkin wani gari a Nijar Muhammad Imma kuɗi ya ciro aljunsa ya rarraba musu dubu biyu yana gama raba musu kowa ya watse yana saka masa albarka har ya juya zai shiga mota dan direba ma ya jawo ramadan da ke ciki har kofar gidan gogo yana shiga tun daga nesa ya fara jin ana kwala masa kira oga oga oga shagari ne iso wajen da gudu sa ai da ido muhammad ke bin sa ko ba a faɗa masa ba ya san shagari ne daga muryarsa ma ya gane shi uga sanu da dawa ka dawo lafiya yanzu Abdurra'ub ke ce mini wai ka dawo. Mumushi Muhammad din yi lafiya lau alhamdulillahi shagari. Da sauri shagarin ya ce mun yi kewar ka oga shagon mu ya bunƙasa nima yanzu ina makaranta bara na kira amman na sanar da shi dama ina da namban shi. A'a ba sai ka kira ba ka bani nambar sa kawai zan kira shi. Kallon Ramadan da gogo da ke mota shagari sai kuma hankali hankali ya ce oga tafiya za ka yi ne? A'a shagari ina taraba har sai an ga Sumayya. numban amarya ba shi suka yi sallama suka tafi da yake shugaba family house sanannen gida ne kuma direban ɗan gari ne yasa da kwatance suka gane gidan guguran Goggo Ramadan da Muhammad suka shiga cikin gidan. Ganin zubin su yasa mai gadin ba sa hanya suka wuce cikin kamfa. Ya shiga gidan dan ma musu sallama da mai gidan. Ba a jima ba sai ga onkul Abubakar ya fito suka gaisa sannan suka gabatar masa da kansu. Kuma ma suna son ma magana da mahaifinsu mayya da rawan jiki abubakar ya musu iso zuwa cikin gida da gaggawa ya haɗa kan mutanen gidan a falo kowa na zazzaune don masu dama ba farin sani suka yi wa muhammad ɗin ba sosai a ɗaurin aure suka fara ganin shakan ya sama ba ma wani gane shi ba gashi ma ba a makaho yake ba yau bayan sun zazzauna wannan zaman ma babu mumi a ciki a nitsi gwaggon ta musu bayani ga mijinsu sumayya ga kuma babbansa ta kuma nuna Ramadan. Da mamaki suke sa ba an ce mijinsu mai ya makawo ba ne kuma ya bata? Ramadan ne ma ya musu bayanin komai a take jikinsu ya mugun sanyi. Sannan ma suka sanar da shi rashin sanin su mai rashin ganin Sumayya. An yi iya bincike amma shiru duk inda ake tsammanin za ta je ba a ganta ba. Abi har wani ya samu har wani ya samu ya tura unguwar Hafsa a Maiduguri a dubo masa ko dai Sumayya ta gane gidan kakanta kakanin nata ta je can. amma an samu tabbacin ba nan Sumayya ta je ba. Hasali ma Hafsat ta yi aure ba ta nan a Maiduguri yanzu. Hankalin Muhammad ba karamin tashi yayi ba, fiye da hankalin 'yan gidan duk da ma Abi ya shiga damuwa don har rama yayi mai tsanani. Suna tsaka da mai da zancen suka ji an turo kofar falon ko sallama babu. Ga baki dai suka juyo suna duban falon Safina ce ta shigo alama dai daga unguwa take. Duk suka bi ta da kallo ita ma. Dago ido ta ta kalli jama'an falon da karfi ta kwala kara ta zube a ƙasa somammiya. Da sauri da ta yi kanta saɓanin Abi da sauran 'yan gidan da ko a jikinsu alama dai ba karamin tsananta suka yi ba. Muhammad ma miƙewa ya shi da Ramadan suka nufi kan momi. Da taimakonsu aka kai ta asibiti don ma an yi, an yi ta watsa mata ruwa amma bata farfado ba. Gashi 'yan gida ko a jikinsu alama dai ya nuna basu damu ba. Suna ɗaukanta har asibiti suka, biya kuɗin komai da komai suka tafi suka barta da dada. Gida suka koma bayan Isha'i suka sanar da su Yusuf abubuwan da ya faru da batar da su ta yi. Sosai suka nuna su da damuwa sosai Muhammad ya ba su tausayi yaro tun yana karami ya san wahalar duniya har tashin sama ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa. Washe gari da sassafe sai ga Amar din ya ga a gidan sarauta. Da ya samu ma aka bar shi ma ya shiga ya tura wani dogari akan ya ce ana sallama da Muhammad a bakin a cikin bakin Nijar. ba a jima ba sai ga Muhammad din ya fito tun daga nesa yake kallon Muhammad kamar ma ba shi ba ga baki ɗaya ya sauya sanye yake da jallabiyarsa yar Saudi Arabia sai hula ta taɓa niƙa ji hadisi sosai yayi kyau sai dai fa fuskarsa a tamke take alama dai baya cikin walwalarsa yana karasuwa da sallama a bakinsa amsa masa Ammar din yayi yana jin muryar Ammar da sauri ya rungume ya rungume shi cikin farin ciki suka hira har a cikin gida Muhammad din ya shiga sanar da ya shiga ya shigar da Ammar suka gaisa da ƴan uwansa da mahaifinsa sai a lokacin yake sanar da shi Aisha gari ne ma ya kira shi yake sanar da shi Muhammad din ya dawo yana gidan ma sarki kuma ma ya bashi namba amma shiru al'ami ma bai kira shi ba shi yasa ma ya buga sammako ya zo ya gan shi da kanshi abinci aka, aka kawo wa Ammar suna zaune ne a ɗakin da aka sauke Muhammad din ana hira da labaran abubuwan ma da suka faru a baya har da ma Ramadan kawai sai jin muryar jama'a suka yi a sashen sarki da yake ma window windon ɗakin da aka sauke Muhammad ɗin yana saitin sashin ne. Mikewa suka yi ga baki ɗayansu suka zagaya zuwa falon sarki. Familin shugaba ne suka gaishe da su su abin. Suka gaishe da su abin. Aka ɗaura zancen batan sumayya kowa na kawo shawararsa. A ƙarshe dai aka ce za a dage da roƙon Allah da sadaka sannan za a zuba jami'an tsaro a yi bincike. kafin ma kowa ya watse dama yan gidan su sumayya gaida yusuf suka zo da mahaifinsa tare da bada hakuri akan abin da ya faru kuma ba laifinsu su bane sun nuna komai ma babu komai komai kuma ya wuce Allah ya kiyaye na gaba satin yan Nijar guda biyu satin yan Nijar biyu to kar na ce satin yan Nijar guda biyu satin yan Nijar biyu a Taraba ba a daga sumayya ba ba a ga kuma sumayya ba gashi kab gidansu an duba hotunanta duka ma ba a gani ba hatta ɗakinsu muhammad ɗin hatta ɗakin su Muhammad ɗin da ya koma ya yi iya bincikinsa amma bai ga wani hoto ba don su ya ta tafi da hotunan su duka gashi na wayar mai muna kanwar amma ma wai ta lalace har ma ta saida ta bare ma su samu hoton su da yake yanzu zamani ya sauya ba kamar da ba mutum ya bata a gari mutum ya bata a gari ma ba a gane shi sai dai rabo ballantana ma a ƙasa su kutum hmm. Dole ta sa Yusuf ɗin komawa da su Ramadan ɗin aka bar mama da Muhammad kafin masu su tafi sai da ma aka sai musu gida mai shegin kyau a Amazon suka koma ciki suka yi su uku har da magogo kasancewar mijinta ma ya rasu bayan tafiyar Sumayya hakan yasa Muhammad daukar ta suka koma gidansu suka zauna tare da mama Wasu asafa, sai da Muhammad din suka share wata biyu a cikin garin Jalingo ana kan bincike har yanzu shiru ba ji duriyar Sumayya ba ko Khadija sosai abun ya damu Muhammad ko ma abinci baya iya ci sosai babu irin tunanin da bai yi ba dan ma shi gani yake sace ta aka yi tunda dai makiyansa ma suka iya saka aka sashe akan a kashe shi amma Ammar na yawan kwantar masa da hankali ba kaɗan ba yana nuna masa cewa rakai ya ɗaga hankalin shi ta bangaren safina dai tun da ta farfado a gadon asibiti ta makance ba ta gani kwata-kwata haka magana ma ba iyawa take ba saboda bakin ta da ya koma gefe ya koma gefe kun san yadda baki ke komawa gefe idan mutum yana irin ciwon garsa ko to haka bakinta zai koma daidai saitin kunnen ta haka bakinta ya koma gefe daidai kusa da kunnen ta ba zan ce dai har kunnen ta ya koma ba kar ku ce ina yi muku karya kasancewar ni kuma ban saba karya ba shi yasa na faɗa muku daidai daidai tun ta ya koma ai wannan kan kun san gaskiya ne yana komawa ko kuma duk wanda bai sani bai je ya tambayi masu yin ciwon garsa ko kuma ya je wurin masu wannan ciwon za su faɗa muku cewar ana koma baki na komawa gefe to fuska ya karkace ya murɗu ya wani zama ya koma gefe gefe likitoci sun tabbatar hawan jini ne da ya hau a lokaci daya da ya bugar da ita kawai ta faɗin nan to shine ya kausar mata ma da fuskanta da bakinta sai dai fa makantar ne fa ba su gano ma sila ba kuma ma kaf gidan babu wanda ya damu da lamuranta sai dai da ita ke jinya amma hatta abi ya ji ma ya tsane ta haka ma yan gidan ma wanda ma ba san ma dalili ba Dada ma daurewa kai take amma ba kaunar finan ma take ba yanzu amar ne zaune a falon gidansu shi da kanninsa abinci ke ci gaba hankalin hankalinsa na kan tv yayin da iyayensa ke hiran batar sumayya da dawowar al'amin wanda amar ke kawo musu zancen don iyayen sama Iyayensa ma sun je har gidan Muhammad suka masa jaje, ƙaninsa ne ma kawai dai baya nan a wannan falo a lokacin kwala masa kira ya ji kanin nasa ya yi daga ɗaki sai ya kasa ma fitowa da gudu-gudu. Kwala masa kira kanin nasa ya yi daga ɗaki sai gashi ya fito ma da gudu-gudu hannunsa ma ɗauke da waya yana zuwa bai yi magana ba kawai da ya miƙa amar wayan. Kallon wayan ya yi, hotuna ne aka yi postin nasu a Instagram guda uku. Khadija ce sanye da yunifom ɗinta da wani baƙin yaro wanda ma zai yi sa'arta ko ma ya fita da ɗan kaɗan shi ma da yunifom nasa na nurse. Suka ɗauki hotuna a unguwa mai kyau. Sai na biyun kuma tana sanye ne da yunifom ɗin Islamiyanta. Nan ma su biyu sai na ukun kuma ita da yaron suna sanye ne da kayan Hausa a tamfa da shadda. Jikin Ammar na rawa yake tambayar Abdul wane ne wannan yaron? Abokina ne Kalamu Wahid. sukul namu ma ɗaya da shi a Abuja na ga ya post kuma ma na kamar ma Khadija ce ba kama bane Abdul ita ce yanzu ka san inda yaron yake kamar a Abuja eh na sani yaya dan in ma ban manta ba kafin ma mu da ya yayi ciwo da na je asibiti duba shi ma na samu ma an sallamo shi so ya min kwatancen gidansu kuma na je waya kawai ahmadin ya fitar aljunsa yana lalubar nambar Muhammad gaba kide ma ya biya gigice ya ma fita a cikin natsuwarsa Kalamu ya ji sauƙi har ya dawo ah, da normal life ɗin shi, wato normal rayuwansa yadda yake yin ta da. A haka suka ci gaba da rayuwa abin su cikin farin ciki da ba sa ma da ƙalubale a cikin rayuwa. su Sumayya ciki ya shiga wata ta tara duk rashin tausayin mutum in ya ganta fa sai ya tausaya mata domin tana tuttura shi ne haka take tutturawa tana kafanta suna kakkauce a gefe gefe ba ta iya tafiya da ya wuce mana dan nan da nan sai ka kalli ta jingina da cikin gini tana zama wai za ta huta <clears throat> kun san murya ta ce ta fara zama haka ai Ciki kan ya dawo ƙato matuƙa ya yi tsayi ga nauyi don yanzu kan ko tafiya ma ba ta iyawa sai da rarrafe. Abun tausayi ba ta fita ko ina daga falo sai toilet. Khadija ke komi wani sa'in ma kalamu zai zo ya tattara wankinta ya kai mata da na Khadija. Wani sa'in har girki yake zuwa ma ya taya Khadija in ayyuka sun mata yawa. Su kan ma yanzu sai a hankali ko riga ma ba ta iya sawa sai ma wasu manya manyan vest na gwanjo da zani shine ma kayanta so sai Laila ke tausaya mata matuka yau Laila da mijinta har da yaranta sun yi tafiya zuwa Adamawa wajen dangin mahaifinta bayan Ishayi Kalamu ya zo kawo Sumayya balangun nama amma ta kasa ci saboda ciwon kan kan da ke mugun damunta suka shahira da Khadija suna cin nama kawai bai koma gida ba sai kusan karfe tara yama Khadija sallama ya wuce don zuwa lokacin Sumayya ma ta dade da kwanciyar ta bacci da misalin karfe ɗaya na dare Sumayya ta farka jin wani irin matsananciyar fitsari da ya kama ta miƙewa ta yi zaune a hankali jin fitsari ya cika mata mara kamar ma zai fasa ya fito Ga shi dare ne ba ta son shiga ɗakin haƙƙin Khadija ya sa ma ta fara rarrafawa ta shiga bedroom da rarrafe har cikin banɗaki tsugunawa ta yi ta yi fitsari ai tana gamawa ta ji bayan ma ta ji bayan ta ma kawai ya, fara yin wani iri to shi kenan sai kice kuma fitsari kike ji ke kice ba fitsari kike ji ba ruwan haihuwa ne ya fara zuwa bayan ta riƙe sosai ga wani irin ciwo da bayan ta kama mata bayan ta riƙe kama murɗawa lokaci ɗaya kawai ta gigice ta fara salati tunda take ma bata taba jin ciwo irin na yau ba An ambaton Allah kawai take a ranta ga baki ɗaya ta haɗa gumi ta zama carkaf jin wani abu na zuba babu control ya sa ta tsorata ruwa ne ma yake dundula salati ta take haɗe da kwalawa Khadija kira Khadija da ke bacci kamar a mafarki ta ji muryar Sumayya miƙewa ce ta nufi banɗaki da sauri ta buɗewa za ta gani Sumayya ce gaba ɗaya jikinta sai rawa yake gabaki ɗaya ta hada gumi a tsorace take tambayar ta haihuwa ne sumayya bata samu amsan bata samu daman bata amsa ba nuni kawai dai ta mata ta kira mata mota su tafi asibiti babu musu Khadija ta ɗauki jabi ta saka kan kayan baccin nata ta ruga da gudu ta fita a falo tana zuwa gate ta zare ta fita bakin kwalta abunka da dare ko tsuntsuma bata samu ba ko ina shiru kuka ta saka da gudu gudu ta dawo cikin gidan kofar ɗaya makwabciyarsu ta wuce tana bugawa amma ba su buɗe ba gashi kaf gidan babu mai mota ko mijin laila ma ba motarsa ba ne baya in eh, ba motarsa yake amfani da ita ba sai dai in an kawo shi ko kuma an masa lift haka ta dawo sashinsu tana shiga zuwa lokacin jikin su mai ya ƙara tsanani sosai ko zama mata kasa har a lokacin ma tana tsugune ne ai da sauri ta ɗauki wayarta layin kalamu ta kira sai da ta masa fomiskos kafin nan ya ɗaga cikin muryar bacci ya fara tambayar ta ko lafiya ai tana sanar da shi da sauri ya miƙe zura jallabiyar sai fito a ɗakinsa har tura ƙofar falon su zai fita sai ga nannensa ta fito daga ɗakinta tambayarsa ta ina zai je a daren nan sanar da ita ai jikin anti Khadija babu lafiya tana lebo tambayarsa ta yi mijin ta fa amsa ya bata shi dai bai taba maganin mijinta ba ya ma ga alama dai alamu ma ba ta da miji a wurin jin haka yasa nan ɗaukar hijab nata ta sanar da mijinta za su kai su mai asibiti suka fito tare da shi da mota kalamu ne fitar da suka ya fito da motan suka shiga sai gidin su sumayya fita nan ne da shi suka yi zuwa cikin ɗakin zuwa lokacin sumayya ma ta laushi sosai ko gane wake kanta ma ba za ta iya yi ba da yake ma dare ne nan ne da khadija ne ma suka rike ta yayin da kalamu ya ɗauki akwatinta da ta jimama da shirya shi a zaune rufe musu kofa ya suka nufi asibiti da su sumayya ke awo suna zuwa aka tarbe su nanne ne ma zaune a waje ita da Khadija kalamu ke ta hidima na sayan abubuwa da aka bukata ko zama ma baya samu har hudu na asuba ya haihuwa ya gagara ga baki ɗaya karfinta ya gama karewa sai da aka kira a salatu kafin nan haihuwa ya zo gadan gadan cikin hukuncin Allah su ya ta haifi yaran ta guda biyu wanda ma ko sanin wani iri ma ta haifa ba ta sani ba tsabar wahala da ta sha ta dai san dai kan ta haihu sau biyu alluran hutu aka mata bayan ma an kintsa ta a take bacci ya dauke ta abinda ta sani kawai shine ta haihu sau biyu Bugu ɗaya al'amin ya ɗauka a take a ke sanar da shi fa an ga wajen ma da Khadija take suna Abuja. Ai Muhammad bai san lokacin da ya tsalo daga kan kujeran falo ba. A take sujjada a kan tayis yana wa Allah kirari. Gugu da mama da ke zaune a kasan falo suna cin abinci. Ai da sauri suka miƙe suna tambayar sa lafiya. Ai da sauri ya miƙe ya rungume mama cikin farin ciki yake sanar da ita an ga Sumayya an ga Sumayya tana Abuja. Ai sosai suka nuna farin cikin su goggo har da makoka. A takin Muhammad ya fitar da waya ya kira Abi yana sanar da shi akan yanzu nan fa zai tafi gidan su Ammar za su wuce garin Abuja. Hana shi Abi yayi ya ce fa ya bari fa sai da safe sai su bi fly. Zai sa a nema musu tiket sai su tafi tare da Abi. Ai a take goggo ma ta ce za ta ma za ta, mama ma ta ce za ta. Dada da ke kusa da Abi ta ce ita ma fa ba za a yi babu ita ba, Duk yadda ma Abi da Muhammad ma suka yi da tsofin nan fa akan su zauna a gida fa kar su bar taraban nan fa su zauna fa amma ina sun ce fa su fa da su za a tafi fa. Su za su je su dawo da su mai yaɗin ayi, Amma ƙememe suka ce kar fa su bar su su tafi fa wallahi su kan suna nan. haka dai bayan da dai abu ya iya kuma kun san abu da sofiyan nan haka ne suke ta fama da mu mu ma muke ta fama da su dole mu musu biyayya haka nan dai muka samu muka tattara su duka muka kama hanya muka musu bukin din fly tare da kiraye-kirayen wayar har ma Nijar aka sanar da su fa an samu fa wajen da suke fa tun kamun ma fa aje inda suke har ma fa an fara sanar da cewa ma fa an haɗu da su fa su ma sun sanar da su a cikin satin nan ma za su je ga baki ɗaya ma kawai su haɗu a can washe gari tun sassafe suka bar ƙasar Taraba Muhammad kan ko bacci ma jiya kasawa yayi da dama haka ta watsar da Safina ta ce fa sai ta je ta ga jikallinta. Ammar ma ta sa Abdul a gaba tare da za akan tare za su ya nuna musu gidan su kalamu ɗin karfe tara su muhammad suka dira a cikin garin abuja da yake ma yana da aboki tun a taraba ya kira shi akan suna zuwa tarba suka samu daga wajen abokin abi shi ya zo ma ya ɗauke su a airport dare gidan su kalamu aka wuce amma abun haushi ba su samu kowa ba sai wai an ce wai suna asibiti haka mai mai gadin ma ya sanar da su alfarman maganin baba kalamu baban kalamin abi ya nema babu musu mai gadi ya shiga ya sanar da shi aiko sai gashi bayan ma sun gaisa ne ma suka ce masa suna son ma sanin asibitin da kalamu suka je in babu damuwa ganin girman su da kuɗin su gashi ma kamar ba lafiya ba hakan yasa baban kalamu ya ce musu bara ma ya bi su asibitin shiga mota suka yi ya kira nan ne ya tambaye ta asibitin da number room din da mamaki yake tambayar ta ko ma da mamaki take tambayar sa ko lafiya jin muryarta dishi-dishi Alama dai kam ita ma bata cikin lafiya, ko ma ta yi kuka. Ya tambaye ta lafiya ta ce masa a babu komai. kashe wayar ya kawai sanar da su abi ga fa asibitin da suke. Suna isa asibitin Muhammad da gudu ya ruga bayan sanar da shi blog din da suke. Ko kunyan su abi ma bai ji ba da gudu ya yi blog ɗin mutane sai kallon sa suke. Da sauri sauri ya shiga ɗakuna guda uku one by one yana duba su. A na ne kan kawai ya shiga ko sallama babu ganin mace kwance akan gado. Ga yara sa'o'in juna zaune riƙe da jinjirayi a hannunsu ai da sauri su ma suka juyo jin mutum a ɗakin babu sallama ai da sauri Khadija ta miƙe ta kwala ihu yaya da sauri kalamu da ke kusa da ita rike da ɗayar bebin da sauri ya yi cafke wacce ke hannun Khadija don saura kaɗan ma ta buga jinjiri a ƙasa. Ai da gudu Khadija ta yi wajen Muhammad ba ta yi wata wata ba kawai ta rungumi ɗan uwanta tana fashewa da kuka. Yaya kai ne ko mafarki nake? Yaya kai ne? Khadija ni ne, Khadija ina antinki? Allahu Akbar, yaya kalli nan, ta ce tana nuna masa ka kan gadon da Sumayyan ke kwance har yanzu tana bacci ai da sauri ya ware idanunsa yana kallon Sumayya sai kuma ma ya juya ya kalli Kalamu ya sake kallon Khadija gida masa kai tai tana murmushi shi ma murmushi yayi sai kuma ma ga hawaye ta fito zar tare da matsawa ma kusa da gadon da Sumayyan take kwance dukawa ya akan gwiwarsa hannunsa ya saka a hankali yana shafa kan fuskar Sumayya da ke kwance sanye da kayan asibiti tayi kyau tayi fresh irin na masu jego wannan ce sumayyar tawa ashe ma haka take da kyau masha Allah hmm. to kamun sumayya ta tashi kuma ya kamata ku je ku yi bacci sai ku dawo in sumayya ta tashi ko ba na ce fa ku tafi ku je ku yi bacci gaba ɗaya bane in sumayya ta tashi sai zan kira ku daga inda kuka tafi ku je ku yi bacci ku je ku huta kun kalle ni yanzu na hakan nan ma sai da nake ni kawai ma ina ta zuba ne ma ban sa abin da nake faɗa ba oh abuja muke fa a sai yanzu saboda haka yan nijar da ma yan dukkan ƙasan da kike in har kina da alaka da nijar wato kina sha'awar shiga mu da masoyinmu na nijar kamar da na faɗa muku a littafi na gaba zan ba ku layin da za ku nema domin shiga group mu da masoyinmu wanda muke karanta audio muke tura amma sai dai fa ana biyan kuɗi kowane wata bayan nan kuma kuma 'yan najeriya wanda kuke mu da masoyinmu ba wai sai kina najeriya ba ko ina kike in dai har kina da sha'awar shiga za a baki layin da zaki magana a ciki domin haka saboda haka sai mu haɗa littafi na gaba don jinyi da za ta kasance littafin da zai kasance na gaba na wannan marubuciya shine alkawarin masoya kun dai ji sunan labarin alkawarin masoya wanda ya samu ɓangarori daban-daban mm, momi momin mu momin mu rasikato yarabawa na sake dawowa gare ku labarin taku ce wanda akwai Yarabawa, akwai Fulani, akwai, akwai, akwai, akwai ahalin minista, akwai ahalin yaku, yaran shehu, akwai ahalin yaran malam, akwai ba inda babu fa ku dai kun ji an ce alkawarin masoya zai tabbata kenan lallai kan babbar magana ku dai kawai ku kasance da neman alƙawarin masoya a Hausawa 24 TV zan karanta muku shi wanda labarin kullum guda biyu zai rinka zuwa muku insha Allah